ana daɗe raɗin yiwuwar ɗan wasan najeriya odion igalo ya koma turai idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa ta wannan bazara inda rahotanni ke cewa tuni da wasu ƙungiyoyi biyu suka so mazawarcinsa tun a kakar da ta gabata ne rabon igalo da taka leda a turai sa'ad da ƙungiyarsa ta lokacin wato shanghai shenhua ta ƙasar sin ta bayar da shi aro ga ƙungiyar manchester united ta ingila to sai dai bayan kammala zaman aron igalo ya koma saudi arabia a ƙungiyar alhilal a farkon shekarar nan ta da biyu. duk da yake dai yana da sauran shekara ɗaya a kwantaragin sa da kungiyar mujallar wasanni ta sky sports ta ruwaito cewa kungiyar as monaco ta kasar faransa da kuma getafe da ke fafata a gasar la liga ta kasar spain duk sun nuna sha'awar sayan dan wasan a wannan bazara monaco na son yin amfani da damar fafata gasar zakarun turai domin samun igalo a yayin da yanzu haka suke gyara zama a matsayin na hudu a teburin gasar leguan ta kasar faransa wanda zai ba su damar shiga gasar ta zakarun turai mai zuwa duk da yake dai kungiyar psg ta kasar faransa ta sami tabbacin lashe gasar leguwan ta bana to amma kuma rahotanni na bayyana cewa ta kudiri aniyar sallamar mai horar da 'yan wasan ta mauricio pochettino wasu majiyoyi sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta soma tattaunawa da kocin tottenham ta ingila antonio conte domin maye gurbin pochettino wanda zai ci kungiyar kuɗi fiye da fan miliyan goma sha biyar pochettino yana da sauran shekara ɗaya kwantiragin sa da kungiyar inda ya sami nasarar lashe gasar league a shekararsa ta farko to amma kuma hakan bai burge kungiyar ba nasarar lashe gasar ta bana dai ya bai wa kungiyar ta psg damar daidaicewa da tarihin da kungiyar saint etienne ta kafa nazarta kowa a yawan lashe gasar wato karo na goma kenan a ingila kuma an cimma karshe na komawar dan wasan baya na kungiyar chelsea antonio Rudiger zuwa kungiyar real madrid ta kasar spain tuni dai da dan wasan ya bayyana aniyarsa ta barin chelsea inda rahotanni suka bayyana cewa har ma ya cimma yarjejeniyar kwanta ragin shekara hudu da madrid inda ake hasashen ya sami albashi mafi tsoka da ya nema a chelsea ko baya ga real madrid manyan kungiyoyi kamar barcelona da psg da juventus duk sun taya dan wasan amma kuma ya yi fatali da tayin nasu yanzu haka ita kuma chelsea din ta zuba komarta a farautar wanda zai maye gurbin na rudiga dan kasar jamus mai shekaru 29 a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya novak yokovic ya haɗu da cikas a ƙoƙarin lashe gasarsa ta farko a wannan shekara bayan da mutum na takwas a duniya andre roblek ya doke shi a wasan ƙarshe ta gasar sabia open a jiya lahadi wani ne karon farko da rublev ya sami galaba a kan yokovic a tarihi ya kuma lashe gasar ta sabiya open ta bana duk kuwa da ɗimbin magoya bayan yokovic da suka makare filin wanda ke buga wasan a ƙasarsa ta haihuwa wani ne gasar farko da yokovic ya so ya ɗora bayan fuskantar ƙalubale a wannan shekara tun sa da aka koro shi daga gasar Australian Open ta bana a watan Janairu saboda saba ka'idodin yaƙi da cutar corona. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.